This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 16, da kuma mita 25 daga nan birnin Washington DC. Ana iya kama mu a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, noma, dalal da kuma niya. Ko kuma ga masu yanar gizo suna iya kama mu a duk lokacin da suke bukata a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mai sauraro Assalamu alaikum Usman Kabara ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke fatan mun wuni lafiya. Kafin mu tsunduma cikin shirin bari mu ji shin ga kanun labarai me ya kusa adadin mutanen da suka mutu a girgizan kasar nepal na ci gaba da karuwa inda yanzu haka ya wuce yawan mutane 6,200 a yau juma'a jami'an kiwon lafiyan amurka za su rufe wata cibiya da aka buɗe a liberia a lokacin ana ganiyar fama da matsalar cutar ebola a ƙasar shugaban ƙasar faransa francois hollande ya ce ba zai yi afuwa ga duk wani sojan ƙasar da aka samu yana da hannu a zargin cin zarafin ƙananan yara ta hanyar lalata a kasar jamhuriyar tsakiyar afirka ba To muna godiya Mahmud. Ana ta samun tsige-tsigen mukaman siyasa shin me yake jawo haka? na ɗaya bai samu yaje je na biyu ga mulki ya kuce mishi na uku kuma ga shi kakakin majalisar nan da yake ganin cewa ya kamata ya mara masa bai mara masa ba mm. saboda kanan wannan in an ce bitar kulli ne ba a kuskure ba to a ƙasar Nijar kuma addu'o'i suka yi ga sojojin ƙasar da suka mutu saboda mu nuna ma sojan mu goyon baya kuma Allah sa wanda suka riga mu gaskiya gaskiya Allah sa kwanciyar hankali ke kuma mu ma da muke saura Allah dai ya sa eh, mu ma in lokacin mu ya zo kuma mu da imani To haka zalika kuma za mu ji maganar tsige gwamnan jihar Kebbi da ta taso. Akwai kuma shirin musulunci tushen rayuwa amma duk sai bayan mun sha cikakkun labarai. jama'a assalamu alaikum. A yau juma'a adadin mutanen da suka mutu a girgizan ƙasar Nepal na ci gaba da ƙaruwa inda zaka ya wuce yawan mutane 6,200 a yau juma'a. Ana kuma sa adadin zai ƙara haurawa yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da zakulo garwakin yi a ƙarƙashin burbushin gidaje da suka rushe a girgizan ƙasar da ta auku a ranar 25 ga watan Afrilu. a Katamandu babban birnin ƙasar warin garwaki ya fara zama babban ƙalubale ga mazauna birnin. wanda ke kwana a waje tun ranar asabar da ta gabata domin ba za su iya komawa gidajensu ba majalisar ɗinkin duniya ta ce fiye da mutane miliyan takwas wannan bala'i ya shafa inda akalla miliyan suka fice daga gidajensu a jiya alhamis masu ayyukan ceto sun gano wasu mutane biyu da suka tsira a babban birnin na katimandu wanda lamari ne da ya zo a matsayin bazata mutane da dama sun nuna farin cikinsa a fili a lokacin da aka zakulo wani yaro mai shekaru goma sha biyar daga barbashin wani gida da ya ruguje sawa'i wato sawa'i bayan hakan ne kuma aka ceto wata mata mai aiki a otel mai shekaru sama da talatin. jami'an kiwon lafiya a amurka za su rufe wata cibiyar kiwon lafiya da aka buɗe a liberia a cikin ana ganiyar fama da matsalar cutar ebola hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen ayyana kasar a matsayin wacce ta shawo kan cutar mai saurin kisa yanzu kasar ta kwashe kwanaki 32 ba tare da an samu kamuwa ko bulluwar wannan cuta ba a jikin wani idan kuma har lamarin ya ci gaba a haka a zuwa ranar tara ga watan mayu mai zuwa hukumar lafiya ta duniya za ta ayyana kasar a matsayin wadda ta shawo kan cutar a shekarar da ta gabata ne dai ta amurka ta tura dakarunta guda dubu biyu domin yaƙi da cutar a liberia inda a kafa guda cibiyoyi guda goma sha biyar da za a dinga kula da waɗanda suka kamu da cutar suka samu budewa a kuma watan fabrairu aka janye dakarun da aka ce adadinsu ya kai na fama da cutar da domin an ga ta ragu hukumar lafiya ta duniya who ta ce kwayar cutar ta kashe fiye da mutane dubu goma mafi yawancinsu a ƙasashen gini liberia sierra leone da ke yammacin afirka akalla mutane dubu ashirin da hudu da ɗari uku da arba'in ne suka harbu da barkewar cutar a watan disambar shekarar 2013 liberia dai ta kasance kasa da ta fi kowace kasa samun annobar wannan cuta ta ebola inda fiye da mutane 4,600 eh, suka mutu ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban kasar Faransa François Hollande ya ce ba zai yi afuwa ga duk wani sojan kasar da aka samu yana, da hannu a zargin cin zarafin kananan yara da aka ce sojojin kasar sun yi ta hanyar lalata a ƙasar jamhuriyar tsakiyar Afirka ba. Jaridar Guardian ta Birtaniya ce ta fara buga wannan labari inda ta rawaito labarin daga wata majiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da aka fitar ta barauniyar hanya. Inda rahoton ya ce akwai sojojin Faransa goma sha hudu a cikin wannan zargi. ma'aikatar tsaron faransa ta ce tana kokarin tabbatar da wannan zargi tana mai cewa babu wani yunkuri da take yi domin yin rafa-rafa ga wannan batu a shekarar 2013 faransa ta tura da dakaranta zuwa jamhuriyar tsakiyar afirka wacce ta taɓa yi wa mulkin mallaka domin maido da zaman lafiya a lokacin da mayakan islama suka karɓe ikon babban birnin ƙasar lamarin da ya haddasa faɗin addini tsakanin musulmai da kirista a cewar wani wato a cewar wani wanda ya shaida lamarin sojojin faransa sun yi lalata da ƙananan yara da kan je neman abinci a wurinsu a sansanonin da suke gadi To haka kuma za mu ji cewa a yau Juma'a ma'aikata a sassa daban-daban na duniya sun ba zama kan tituna domin yin bikin ranar ma'aikata ta duniya, wadda aka fi sani da May Day. ana gudanar da waɗannan gangami a sassa daban-daban yayin da ma'aikata ke kira a ƙara musu albashi da kuma inganta wuraren ayyukansu dubban mutane ne suka yi fareti a indonesia da philippines inda ma'aikata suke karɓar albashin ƙasa da dala biyu a rana suka kuma yi kira a baiwa ayyukansu kariya tare da rushe tsarin duk ɗaukan ma'aikata a matsayin 'yan kwantiragi a koriya ta kudu kuwa ma'aikatan sun yi barazanar shiga yajin aiki ne muddin gwamnatin ƙasar ta yi biris da kiran janye ƙarin ah, garan bawul ɗin da take shirin aikin ga ma'aikatu a kasar iran kuma ma'aikata sun gudanar da irin waɗannan zanga-zangar lumana a birnin tehran inda suka yi kira da a inganta musu yanayin aikin su tare da nuna korafi cewa 'yan kasashen waje sun mallake musu guraben ayyuka a can kasar turkiya kuwa jami'an tsaro da aka girke ne suke zazzaune a yayin da aka kai su cike da wurin wanda suka tsare masu zanga-zanga don kar samu game da shirin da suka yi na yin zanga-zangar ba tare da izini ba a haka kuma zannan za mu ji cewa a jamus an ɗage wasan tseren keke da aka shirya domin yin bikin ranar ma'aikata ta duniya wanda 'yan sanda a frankfurt kuma suka dakile wani shiri na masu tsatsauran ra'ayin islama na kai hari hukumomi a garin baltimore da ke gabashin ƙasar amurka sun yi kira da a kwantar da hankula yayin da masu gabatar da ƙara suka ce za su binciki 'yan sanda da suka kama matashin nan baƙar fata wanda ya mutu a kurkuku a jiya alhamis 'yan sanda suka mika nasu binciken akan mutuwar fred gray ga ofishin attorney general kwana guda kafin wa'adin da suka shatawa kansu ya kare ba a dai bayyana sakamakon binciken a bayyana jama'a ba rashin fitar da binciken da 'yan sanda suka ki ya taimaka wajen harzuka mutane da dama wanda hakan yasa ake zargin hukumomin cewa ba su da gaskiya a mutuwar matashin mai shekaru 25 wanda ya mutu a ranar 19 ga watan afrilu a jiya alhamis masu zanga-zanga suka gudanar da wani babban gangami cikin lumana a baltimore sai dai duk sun watse bayan da dokar hana fita ta fara aiki da karfe goma dare ana kuma sa ran za a ci gaba da dokar har nan da wasu 'yan kwanaki masu zuwa To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ga wakilinmu daga jihar Kebbi wato Murtala Faruk Sanyin na da rahotonsa da ya haɗa mana akan ƙurar siyasar da ta taso a jihar ta Kebbi. Wata sabuwar badakalar siyasa ta kunno kai a jihar Kebbi sa'ad da majalisar dokokin jihar ta aikewa da gwamnan jihar takardar yunkurin tsige shi daga mukaminsa kwanaki ashirin da 29 kacal kafin karewar wa'adin mulkinsa. sa. to sai dai fa lamarin ya biyo ne kwana ɗaya bayan da tsohon kakakin majalisar da aka tsige shi tare da wasu shugabannin majalisar a watan nuwamban da ya gabata suka tattaru da sauran takwarorinsu da suka sauya sheka zuwa jam'iyyar apc da ta lashe zaben gwamnan jihar suka tsige sabon kakakin hassan muhammad shalla tare kuma da mayar da tsohon aminu musa jega akan mukaminsa. na kozanta da shi akan dalilansu na ɗaukar matakan. lokacin da muka dawo mun ga takardu mun ga approval da wayan yadda suke ba bai dace ba a bata kudaden kudaden jihar Kebbi a inda bai kamata a bata su ba akwai kudaden da yawa aka kashe wanda suke kallo ba su cikin budget akwai kudaden kuma da aka kashe mun tabbatar da ba su ke ga mutanen da ya kamata a kai ba kamar approval da aka ce an ba malamai miliyan ɗari uku da goma sha biyar sannan kuma akwai kudaden da aka ce an ba na security to wannan shi ya zabar da mutuwa ba gaskiya ba ne gwamnati suna batun karewa a rika fallasa eh, eh, kuɗaɗe ya mutane shi yasa muka ga abin da ya dace bari mu dakatar da wannan abu a kira gwamnati shi bayani in ya kasa bayani in ta sama ɗaya shi baka ganin kamar a iya cewa kun yi gaji hakuri ganin cewa kamar abubuwa sun zo karshe na wannan gwamnati eh, tunda bai fi saura kwanaki talatin ta kammala wa'adin mulkin ta ba ina ina so ka gane wani abu idan kai rashin gaskiya idan ka gane rashin gaskiya ya kamata lokacin da kai rashin a dakatar da kuma kuma a hana maka wani rashin gaskiya kuma abin da ka duka na kai mutane kamar da ba ba sai an an wuce ba idan muka ce mu yi hakuri sai ya wuce sai ya sauka ai ka ga mutane za su ah okay don bai mulki na shi sa aka ne haka nan amma tushe na cikin mulki ya kamata in abin nan in an tabbatar da an establishing fact ga wannan abu ya mai da kayan mutane duk wani yunkuri na jin ta bakin gwamnan jihar ko kakakin majalisar da aka tsige bai yi nasara ba to amma a martanin da ta mayar jam'iyyar PDP a jihar ta ce don sun ci zaɓe ba haka ya kamata su fuskanci al'amura ba Alhaji Muntari Sarki Jega babban jigo ne a jam'iyyar ta PDP a jihar Kebbi. Abin da ya gabata kowa ya sani dukkan majalisa 'yan PDP ne. ganin bukatocinsu ba su iya biya a ya sa suka ƙaurace zuwa apc to tun da haka ya kasance ya kamata kawa kanka adalci kawa mutanen jiha adalci kullun shi dan siyasa ko da yaushe idan Allah ya bashi nasara ga zaɓe to ya gode wa Allah kai abin da zai kwantar ma al'umma ta local government ɗinka ko ta jiha ka hankali ba abin da zai kawo rigima cikin jiha ba abubuwa suna ta faruwa waɗanda ba shi ne siyasa ba ba shi ne cigaba ba abin da ya kamata in har kai masoyi ne ga zaɓaɓɓen gwamnati to abin da ya kamata kai mata abin da zai janyo mata kwarjini ba abin da zai rusa ta ba kamin ta hau gadon mulki Kama irin abubuwan nan da suke faruwa rusa gwamnati ne murtala faruk sanyin na muryar amurka daga birnin kebbi a nigeria wanda ya karmutu ya sani ya ɗauko kafin nauyi ta'addin da ke ta yi wasu ya sanya su jikinsu ya yi sanyi sun nemi a dakata amma har yau ba sa rabo mai ba To game da wannan magana ta tsige-tsige a daidai karewar wa'adin mulkin mafi yawancin 'yan siyasar ta Najeriya mun tambayi wani mai fashin bakin al'amura akan siyasa Musa Zubairu Usman daga jihar Kaduna inda muka fara da tambayar shi shin me fa'idar wa'annan tsige-tsige? idan ka ce fa'ida wato za mu gani cewa to na ɗaya akwai abin da bature ke kira intolerance na su wato 'yan siyasa tun shekarun da suka baya ba su fahimci cewa suna cikin irin wa'annan abubuwan ba sai a yanzu na ɗaya ta nan kana iya kallon shi wani je ka dawo kamin ba da mulki amma kuma kamar irin wa'ansu dalilan da ake dubawa a jiha kamar na ita adamawa za ga cewa wani abu ne wato na wani shirin ne na almundahana da aka so a kulla wato domin ana magana ne kan kwangiloli da aka aka bayar inda aka a ringizon kuɗin kwangilolin nan kuma aka samu wa'yan suka ki ba da goyon baya saboda da wannan dalili sai aka ci to a tsige su aka tsige su kuma aka zo aka samu wannan a bahallaka kuma an ka lura da zaga cewa a jihohin da PDP ita take mulki nan ne aka fi samun irin waɗannan tashe-tashen hankali to daga nan sai ka diba mun gaskiyar dalilan da ake bayarwa a da an yi abubuwan da suka fi wannan yawa saboda haka nan me yasa sai yanzu ne suka ankara suka fara gane cewa irin waɗannan abubuwa din bai kamata a yadda da da su ba akwai ayoyin tambaya masu yawa kuma idan mutane sun yi tunanin cewa da harshen damo ake yin shi to kaga ba za a ce an yi kuskure ba amma magana ta gaskiya shine kullum akwai wato abubuwa da su idan yan majalisun na ne tsige-tsige da ake yi wanda su da kansu sun sani cewa da can suna yadda da shi hmm. kuma da can sun kuma dukkan su ba wanda bai da wannan bunin a gindin shi me yasa sai yanzu ne za su zo su dinga tada kayar baya su dinga tada rikici nan da can da sauransu dukkan su ya kamata su shirya ne yanzu kowa ya fara tunanin irin takaddun da zai rubuta na barin aikin shi tsige wannan da ake wasu suna kallon cewa wasu suna tsigewa ne kawai saboda ramuwar gayya kamar na ina ga adamawa wanda aka taba tsige shi ya sake yanzu kuma ya kawo shi tsige eh. to ba a daure mishi gindi ba shine yi ai shi ne maka wato duk wayansu abubuwa ne na da gangan kawai me kace kake ganin ake son a kulla wato ka gane ko wato wato wata irin makarkashiya ce da can ai duk wannan abubuwan shi za ce maka idan ka diba wato kamar abin da ake kira ne wato conspiracy ne hmm. conspiracy ne kuma sai an duba shi da kyau fa an yi an an tsaya an fahimci yadda abubuwan nan suke tafiya kamar mutane ma fa su ankara hmm. domin kullum idan mutane suna da shiri irin wa'annan ba dole ne ka fahimta ba za a kawo maka ai dalilai wanda za ka ɗauka cewa na gaskiya ne in ma haka ne ai an yi zaɓuɓɓuka ne ka zo ka faɗi kamar wannan gwamna ne ya nemi sanita ko hmm. da bai samu ba ya ce saboda wannan kakakin majalisa Adama bai goyi bayan shi ba bana kan dole ya mishi bitirar kulli aka kawo rikicin da yau talakawan jihar Adama suna shan wahala talakawan jihar Kebbi su ma suna cikin wahala kuma an ce motocin nan ga yanayin da za a sai su ba muna nan ƙasa aka kori a sala Oduwa ba saboda ta sai motoci na biliyan biyu saboda haka duk wa'in abubuwa din muna sanar da su shi wannan kakakin majalisa dole ne wato majalisa akan irin ayyukanta na dubawa irin ayyukan da gwamnati yi dole ne su fito su duba irin wa'in abubuwa kuma an ce gwamnati nan ta yi a kuɗi a motocin da za a siya sun yi ƙari na fiye da kashi talatin ko arba'in cikin ɗari akan kuɗaɗen na motoci da aka ce za a siya. Saboda haka nan gwamna ya ga cewa an hana shi na ɗaya bai samu ya je ba na biyu ga mulki ya kuce mishi na uku kuma ga shi kakakin majalisar nan da yake ganin cewa ya kamata ya mara masa bai mara masa ba mm. saboda haka nan wannan an ce bitar da kulli ne ba a kuskure ba amma maganar gaskiya ta wuce maganar bitar da kulli a tsakankanin su wani abu ne kuma na daban a cikin turda tana ta kauye ta taru siyasa kauye ta taru don can ka kowata an sare wani don hauka amma da wani don hauka sauka wani yayi wada da dangi ne hayo kuma ba su gaisawa taho bai sake tago ba kullum ba sannu rigima a Tokar dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A to bari mu shiga kasar Nijar inda zamu ji cewa sojojin kasar aka yi addu'a waɗanda suka rasu a fafutukar su ta yaƙi da Boko Haram. Wakilin mu Mani Shu'aibu daga Nijar gare ka. Sallar Ma'aikatar ta duniya a fadin ƙasa ta kasance ta yi addu'o'i ga sojojin da suka fadi a fagen daga a harin da 'yan Boko Haram suka kai a tsibirin Karamga. ranar 25 ga watan afirilu da ya gabata sai dai a nan maradi kungiyoyin ma'aikata goma sha daya ne suka haɗa kansu domin gudanar da addu'o'i. allahu masalli ala na muhammadu wa ala ali muhammadu inka ma sallai ta wara him ta wabarka ta ala na ibrahim wa ala ala shi na ibrahim fil na in na ka hamidu majid. ala musa an tuma kenan limamin masallacin juma'a daga bisani malam sabi ibrahim shugaban haɗakar ƙungiyoyi a nan jihar Maradi ya kawo godiya da fatan addu'a ta kai ga dukkan sojojin da suka rigaye mu. Muna ma duk mutanen Maradi godiya eh, da sunana da sunan duka kungiyoyin ma'aikata da ke nan jihar Maradi wannan kiran da muka yi idan eh, saboda mu nuna ma sojan mu goyon baya kuma Allah sa wanda suka riga mu gaskiya Allah sa kwanciyar hankali ke kuma mu ma da muke saura Eh, Allah dai ya sa eh, mu ma in lokacin mu ya zo eh, lokacin da ya mu kika da imani lalle muna ma kowa godiya duk ma'aikatan jihar Maradi muna musu godiya a masallacin juma'a ne na alhaji zingiri da ke hanyar dan isa a kaddamar da waɗanga addu'o'i su jagorancin malaya hayya godi babban sakatare a fadar gwamnatin jihar maradi shi ma ya furta albarkacin bakinsa. Kare rana ce wadda ma'aikata ke sallah. To shi kaga wanga abu da ya faru a a asha. To kun ga sanin ya kamata yasa suka ce wannan sallah su ba su da wata sallah. Waga rana aiko sakin ta ta'awa dangin yan mu addu'a. Kuma sai faduwa ta zo da zama can dan kan mayan mu suka aiko misaji ya suka ce duk inda ake da nan mayan ga da karanuwa a ran dusuman duka aje ayi addu'a Allah shi sa bayan Allah ga aljanna to sun je wurin kariya kasa suka tai aka je aka musu aka kashe to kamar abin da ku saba ne kun san shi shugaban kasa ne kuma Allah nan wurin alhamdulillah ja muradi Allah saka muku da albarka Allah shi kare mu da kai duk kai mu addu'a addu'a gaba ɗaya Allah shi kare ku kuma shi ba ku ƙarfi da ku ci gaba da wannan abu a ƙarshe an dada addu'o'i domin ƙasa ƙasa ta samu zaman lafiya kowane lokaci sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar To Allah ka sa mu cika da imani yanzu kuma ga Bello Galadinci da shirinmu na gaba. Musulunci tushen rayuwa. Malaman ɗarikar suna da shi'a suna ci gaba da tattauna zaman lafiya da fahimtar juna da girmama juna a birnin tarayyar Najeriya Abuja. Jama'a sauran assalamu alaikum mu da wannan juma'a. A ci gaba da tattauna yadda za a samu zaman lafiya da jituwa da fahimtar juna da kuma girmama juna tsakanin malaman sunni da shi'a da ke faruwa yanzu haka a yankuna daban-daban da bangarori daban-daban na Najeriya. Yau za mu je birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya jagoranci wannan tattaunawa. A masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa cikin wannan shiri na tattaunawa. A zuran namu ina tare da manyan malamai wato akwai Sheikh Sale Zaria wanda babban malami ne a nan Najeriya kuma zai wakilci bangaren Shi'a. Sannan kuma akwai Sheikh Yahaya Muhammad Asalafi wanda zai wakilci bangaren ahli sunna malamai barkanku da zuwa eh, malam yanzu in zan fara da gefen da mana Sheikh Sale Zaria menene matsayin zaman lafiya a mahangar ahli sunna a mahangar shi'a ne a mahangar sunna na wa afwan أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم ba na ganin bambanci tsakanin shi'a da ahalu sunna kabin da ya shafi zaman lafiya eh, zaman lafiya shine abin da kowa ke bukata muna ganin cewa ma addinin musulunci da Allah subhanahu ta'ala ya aiko shi eh, a matsayin shirya ga al'umma gaba daya ɗaya daga cikin abin da yake samarwa ga mutane shine zaman lafiya ta kowane wuri yana kau dukkan eh, sabani yana kau da dukkan sabubban tashin hankali tsakanin jama'a musulunci yana kyamata zubar da jinin mutane har ma alkur'ani Allah yana cewa wanda ya zubar da jinin mutum daya wanda ya kashe mutum kamar ya kashe dukkan jama'a ne ya rubuta mu ma wasu kuma mu ma shari'a mu hakan ne saboda haka lalura ce kadai za ta sa musulunci ya yadda da zubar da jinin wani ko a takura ma wani ko a kuntata ma wani saboda haka addinin musulunci ya abin wasu ma suna ce al-islam din nan banda kasancewar shi taslim to a gefen wannan taslim din kuma ainihin haɗin kai ne amin zaman lafiya ne assalam mana ciki mana islam da yake kasancewa miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala to an aka miƙa kuma nan za a samu kwanciyar hankali da natsuwa da sassauci to duk lokacin da kaga tsanani da tashin hankali da abin da yake kai da zubar da jini to in haka ga musulunci yadda da haka to ya zama ya cikin barazana ne shi addinin to shi kuma lokacin da ya zama barazana to yana zama bara abin nan zaman lafiyan duniya ya zama barazana akan haka saboda a gani na babu bambanci tsakanin yan uwa ahlus sunna da bangaren karantarwar shi'a a kan abin da ya shafi a zaman lafiya zaman lafiya shine abin da kowa ke fata idan ba a yi zaman lafiya ba sallah ma ba za a iya ba azumi ma ba za a yi shi daidai ba ba abin da za a yi daidai idan na zo bangaren ashek yahaya muhammad asalafi daga bangaren sunna malam menene mahanga irin ta ahlus sunna dangane da zaman lafiya bismillah wasalatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mani ta bi hadihi wa stamsaka bi sunnati ila yawmiddin wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda malam Salu Baba Zariya ya faɗa dangane da abin da ya shafi zaman lafiya zance na gaskiya ina ganin ba ma wai sunna da shi'a ba duk wani addini na duniya gaba ɗaya yana kira ni zuwa ga a zauna lafiya musamman ma addinin musulunci addinin musulunci addini ne wanda ya karantar da a bauta ma Allah shi kadai sannan kuma ya karantar da ainihin zaman lafiya a zaman lafiya shi yake ba da dama ga mutane su samu su yi hada-hadan kasuwanci su samu su yi addinin salami lafiya su samu su yi abin da ya shafi karatun addinin su da abin da ya kaba da wannan. Madala a gaida Hassan Maina na da sauran malamai. Ga wani labari, zauren fahimtar juna fa na musulmi da Kirista shi ma Abuja ya rabawa 'yan gudun hijira tallafi domin biyan bukatunsu na rayuwa. Ga Nasiru Adamu Hikaya a birnin tarin Najeriya Abuja. It's my belief that uh, in his own wisdom Sakataren babban masallacin Abuja Alhaji Ibrahim Matawallan Jega ke kira ga masu dukiya su rika taimakawa 'yan gudun hijira ta hanyar kyauta ko zakka. Matawallan Jega da ke bayani bayan zauren tattaunawa tsakanin musulmi da Kirista na Abuja ya raba kayan agaji ga 'yan gudun hijiran arewa maso gabas da ke fakiya ƙauyen wasa Abuja ya ce tallafin yana da muhimmanci don 'yan hijirar na buƙatar taimakon gaggawa. Mun tarar da yara ƙanana shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara hudu duka zaune gaba ɗayan su a ƙarƙashin itaciya suna koyon karatu akwai kirista akwai musulmi a ciki kuma sun ganni sun ga kadin muna haɗe sun ga sista agata sun ga hajiya maryam da sauran musulmai da kirista a wannan ƙungiyar sun gama haɗe kuma mun masa jawabi mun tausaya musu mun ce wannan abin jarabawa ce Allah ya kawo kuma insha Allah Allah zai yaye wannan abin ya kasance zama tarihi kamar ba a taɓa yi shi ba waɗanda suka samu gudumawar sun nuna farin ciki. Allah yadda ya kawo ku lafiya kuma Allah ya komar da ku lafiya. A nan inda muke nan duka hankalinmu a haɗe ba wani tashin hankali da Kiristan da wanda ba Kiristan ba duka hankalinmu a haɗe yadda kuka zo kuka same mu muka tarbe ku da farin ciki to haka muke. Muna godiya muna farin ciki da zuwan ku iyayenmu da musulmai da bangaren Kirista. Allah Ubangiji ya saka muku da alheri. Ubangiji Allah ya hada mana kawunanmu. Masu neman taimako sai karuwa suke yi don rikicin kashe-kashe da ya addabi sassan arewacin Najeriya. Nasira da Maili kamirar Amurka daga Abuja. Najeriya. To ma da gai da Nasir jama'a daidai wannan lokaci shirin namu na yanzu yake karewa amma a mako mai zuwa insha Allah za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda kuma su musamman Hassan Maina Kaina da Nasir Adamu kaya. ni Bello galadinci daga nan sashen Hausa na murya Amurka Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum. To muna godiya a Bello sai kuma mu je ga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email ga kaɗan daga cikinsu. Sakon farko ya fito ne daga Aminu ɗan Kaduna amanawa wanda ya ce, Yau ne ranar ma'aikata ta duniya, amma mu a Najeriya talauci ya yi wa matasa kaka gida sakamakon rashin aikin yi. Shi kuma Naziru Abubakar Sabo Gusau cewa to Allah ya sa wannan mataki da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ɗauka game da mazauna tsibirin tafkin Chadi ya yi daidai da fatar kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Al'ummar ƙasar Nepal Allah ya kawo muku ɗauki cikin gaggawa ganin irin halin da kuke fuskanta na girgizar ƙasa da fatar Allah ya tsare gaba. Daga Naziru Abubakar Sabo Gusau. Don Allah murya Amurka ku gaya wa gwamnatin jihar Gombe da ta taimaka ta kawo ƙarshen matsalar ruwan sha da wutar lantarki da muke fama da ita. Sako daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. Shi ma Mustapha Alkali Koko jihar Kebbin Najeriya cewa Allah sarki yau ranar ma'aikata ta duniya amma mu kan ma'aikatan namu na Najeriya abun sai dai mu ce Allah ya kyauta. Allah nuna mana an rantsar da sabon gwamnati watakila za mu samu canji. daga ƙarshe sai saƙon garba na halikan ba da sabi'u labba kan ba inda suka ce assalamu alaikum voa hausa a gaskiya ce to 'yan matan da sojoji suke yi wannan akwai alamar tambaya a ciki domin yadda aka ɗauki tsawon lokaci boko haram na cin karensu ba babbaka amma sai da gwamnati ta kawo ƙarshe sojoji ke ta nuna bajinta To da fatan za a ci gaba da aiko da sakonnin a nan muryar Amurka sai kuma mu ce to yanzu bari mu je ga Muhammadu mu ji labarai amma a takaice. ta wani labari da dumi sa na cewa masu gabatar da ƙara a birnin baltimore da ke gabashin amurka sun ce za a tuhumi 'yan sandan da suka kama freddie gray bakar fatan nan da ya mutu a hannun 'yan sanda yanzu haka an ba da takardar cafke 'yan sanda shida da ke da hannu a kamashin da aka yi za kuma a tuhume su da laifin kisa a yau juma'a adadin mutanen da suka mutu a girgizan kasar nepal na ci gaba da karuwa inda yanzu haka ya wuce yawan mutane dubu shida da ɗari biyu ana kuma sa ran adadin zai kara haurawa yayin da masu ayyukan ceto ke ci gaba da zakulo garwaki a ƙarƙashin burbushin gidajen da suka rushe a girgizan ƙasar da ta auku a ranar 25 ga watan afrilu a katamandu babban birnin ƙasar zaman babban wato eh, zaman birnin ya zama ƙalubale saboda warin garwaki da ke ta fama da ake fama da shi a wato garin jami'an kiwon lafiya a amurka za su rufe wata cibiyar kiwon lafiya da aka buɗe a liberia a lokacin ana ganiyar fama da matsalar cutar ebola a ƙasar hakan na faruwa ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen ayyana ƙasar a matsayin wacce ta shawo kan cutar mai saurin kisa yanzu ƙasar ta kwashe kwanaki 32 ba tare da an samu wani da ya kamu da cutar ba shugaban ƙasar faransa françois hollande ya ce ba zai yi afuwa ga duk wani sojan kasar da aka samu yana da hannu a zargin cin zarafin kananan yara da aka ce sojojin kasar sun yi ta hanyar lalata a kasar jamhuriyar tsakiyar afirka jaridar guardian ta birtaniya ce ta fara buga wannan labari inda ta raito labarin daga wata majiyar majalisar ɗinkin duniya da aka fitar ta barauniyar hanya To a gaishe ka Mahmud kafin in sallama a madadin dukkanin sashen Hausa muna miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan Justice Nasir Idris Lere wanda ya rasu kwanaki uku zuwa hudu da suka wuce Allah ubangiji ya ji kansa ya kuma kyautata namu ƙarshen kafin barku da halima da kuma jamila a cikin shirin yau da gobe duka duka a nan shirin ya kammala na wannan yammaci sai kuma karfe tara da rabin allah kai mu za mu sake dawowa da shirin dare amma madadin shi muhammadu lalo da ya taya na gabatarwa da shi kuma da ya bada umarni tafera girma tafera sai injiniyan mu na yau vasco valarish usman kabara ne daga nan sashen hausa na muryar amurka birnin washington dc yake cewa mu zama lafiya allah ba mu alkhairi bisalam